me kace o a ne wala me faham a eh gaskiya ne na uku ba ولم يفهم الذين يدعون الذكاء وسعة الإدراك من غير اليهود الجوايم المعاني الرمزية التي تهدف إليها هذه الكلمات تما لما سوق قلوة ما أنت في يد الدسو ميزة كما رساق قلوة لم يفهم الذين يبدأون الذكاء ما سد أوان وعيو ما سد أوان فصاحة وسعة الإدراكي daga yanzu kawai wanda ya sake tashin sako ba shi haka ya dan huta a ba shi haka kanka tashe shi yanzu bai shiga ya dan huta ka san an kusa tashi alƙiyama ta kusa tsayawa sai ce nan ba a sana min markadina to a ba shi ya dan abun nan yanzu za a koma layi masu da'awan wayo menene fasaha wanda aka ruɗe su aka ɗauki kwalaye aka ba su manya-manya wasi atal idraki min gairil yahudi wanda ba yahudawa ba duk wanda ba ba yahude ba sunan shi mai jiw juwayin juwa juwayi banu isra'ila ne kaɗai mutane amma duk wanda ba ba isra'ila ba juwayi juwayi juju kenan tura wannan na amerika duk juwayi ne turawan ingila juwayi ne futa-futawa duk juwayi ne mu da ma babiya muhammadu abinda suka ɗauke mu juwayi ne saboda haka nan su banu isra'ila kaɗai su ne mutane ya yi kalman na najasa sai dai a yi amfani da ita ba yadda kasan taki ka dai dubi taki ka gada da ma a ciki da ne haka muke wanka da taki saboda mun san amfanin sako. ko maɗiba ƙarshen ta ma kana ciki a takin nan za ka sa kuli-kulinka nan ana cikin takin ka jinin watanya ka ɗauko kule-kulen ka ka yaga ka wurga guda ɗaya za ka mayar da shi sai goni ya ce ba ni to ai na ba kyau na taɓa shi sai ba kowai ta ga ce to ɗauki to ɗauki na ƙarfi ka ce kai ungo kullin ai da wani kullin ba kusan da shi ba shi ma ina na ina shan take to saboda amfani shi isa duk hulɗa da muke da su don mu amfane su ne kawai suna shigowa cikinmu ne don su ji daɗin bautar da mu duk abin da muka tara nasu ne don ka ba ka gani ka yi noma ka gama gaba ki da su za ka yi abinci taki nasu ne feshi nasu ne wane ne nasu ne tarakton da za ta yi aiki nasu ne muna huda da hannu muna huda da shanu aka ce wannan walan banza ne nemo tarakto nemo kaza ka juya kasan ka menene in ka bi abun da ka kashe ki daya kusa komawa hannu takin kansa ya koma dubi fa akwai takin da ina ga ya kai dubu ɗari yanzu ko dab ina me yanzu nawa ne malaya baya nawa <laughs> noman abinci ne ya kusa ɗari don don ya rubu ya kwasa ɗari su dau ɗari taki buhun shinkafa buhun masara talatin gaya ta yi tsada duniyar nan talatin kuma ga kaga yanzu kenan buhu ɗaya zai sai maka shi masara buhu uku to ya kaga hatta takin sun sako takin sai suka ɓoye wannan ba zai yi ba wannan zai yi wannan ba zai ba shi wancan mai yin daga wurinsu yake kaga juwaye su yi amfani da mu suke da riba suke da kaza suke da kaza to sannan suka haɗa baki da wasu ma to mu yi noman mu gama sannan kuma wanda suka noma za mu je mu sayo ka samu wani juwayin da ya tattala kuɗin mu je ya sayo ana cewa fa wai ban tabbatar ba yan kasuwa ne suka faɗa min waɗanda ba yan boko ba cewar buhun shinkafan yana zuwa nan da eh, ko ɗari da talatin masara ɗari da talatin hmm? masaran eh ɗari da talatin take zuwa to sannan kuma kuma ta mu ana sai da ita talatin ta su ɗari da talatin banda wannan kayan feshin kaga juwayi mutane suna juya wuta ta bakin Allah ya kan hawa ya tashi kama kuka ina ha wannan <laughs> maganin ta ce malam salisu hawa ta fi ƙarfinka wallahi ta fi ƙarfinka ba ga to wannan maganan iyakacin mu ga wannan mu dinga cizon yaza amma ba kome mu je zuwa to ya za a yi dole mu haɗa mu dinga ɗan mitin mitin mu dinga ɗan tattauna in wannan ya gagara ya za mu ɓullo wannan in wannan ya gagara ya za mu ɓullo wannan yanzu to shi kenan na yi noman gwake da gama har ƙarshe na kashe kaza na samu buhu kaza yanzu mana hallu eh sai mu dubo feshin nan yanzu waken nan ba zai yi ba bana sai ai masa feshi wajen biyar kowanne feshin kuma ga abu da za a kashe tarayya za a yi ba za mu samu wani iri mai surke ba wanda shi babu ruwan shi da wannan kwarin da asalin wakenmu wanda muke ba a masa feshi eh? na koma lokacin corona yadda na je na tambaya na ce a yanzu waken muna na nan wanda ba a masa feshi na ce yana nan ba a masa feshi kuma in ya tashi yakan yi sosai to amma in an ce ma ga ga dan eka ko dan menene ko dan wane ne shi zamu je sayo. in menene ba za mu nemo takin da za mu sa masa yayi da kyau ba ba za mu samu ba za mu samu ba to ya kaga ba za ka haɗa goma ba a yi karatu da kai a tafi noma da kai a tafi kasuwa da kai a tafi tara arzikin ƙasa da kai a tafi wane ne da kai ba za ka iya ba dole ɗaya za ka yi hmm? eh. ita ma gyaɗa sai da shi ko ban sani ba ni ai tun da gyaɗan na manta da maganan gyaɗan ni abu da sani akan gyaɗan gyaɗan mu tana da wahala roro ita ko wannan tsoguna muke ce mata kawai in ka sare ta ci kusdan da nan sai a rore ta idan wancan wuri ya kuskura ya bushe to sai an yi bugu a buga abuna to amma ita kuma ta mu tafi mai ko a wancan lokacin mun san haka wannan wanda aka zo da shi da mai irin waccan don ka samu wancan hatta bawon waccan ta mu fale-fale yake ƙwayar gidan ta cika babu nan ɗin wannan kuwa ga su manya-manya menene ga 'ya'yan nan gabza-gabza a ciki ba su cika irin wancan ba amma ta mu wacce ta fi mai to amma yanzu ta ga mana gaza ita ban ma je na tambaya ba mm, cewa akwai ta yanzu dan mu wacce ta asalin nan ko babu ita ma ne ko bane mu je mu abin ya ce wannan dai wani abu ne da ku tushen ake karantawa kowa ya je ya tafi ya ga me zai yi in abin ya gagara to kai ma ka yi irin wannan karatun da na yi kawai ka yi gaba جوعي نجسة شنو جوعي جوعي saboda kana almani arabi ba su gane wannan ma'anan da suka zo aka sa hurriya musawatu al-ikha'u juyayin ba ta gane fasararta abin da ake nufi da ita التي تهدف إليها هذه الكلمات ولم يتبين عواقبها بسو فهمت كرشان تبا ولم يلاحظوا ما فيها بسو هنغو أبن لكي تكين تبا من تناقض في المعاني في المعنى كما لم يدركوا كما يدبسوا بسو أن الطبيعة نفسها Ta min al-musawati dabi'a kanta bata yadda da daidaituwa ba kwata kwata dabi'a kanta bata yadda da daidaituwa ba to ko yaron gidanka ga kawai gari yayi dinki sama da naka ba za ka ji ba dadi ba in ka nemi wanda za a kora ka kore shi da kuɗi ga dinki tabi'ati nafsiha takhalo min al-musawati yawwa ga wani karatu nan kowa zai gane shi yanzu a ce kana da ƙanne guda biyar sai ya muku ɗinki iri ɗaya yana da daɗi naziru a <laughs> ah, kafara min gaskiya da bugar da ba daɗi sosai gashi dai waye ba ko mala sufyanu ne eh mala sufyanu ba kon ka ne mayar musu ba mala sufyanu mala sufyanu ne zai biya abu sufyanu ba mala abu sufyanu daga yau idan za ka zo kana ji na ko kai kaga da girman ka da komai ba za ka so ba kawai baban ku fito ce yau sallah gobe tare da asa ya ce kwaya zai karbi din dinki fa <laughs> daga cikin ba zai je ba eh? <laughs> amma dai ba ka ku <laughs> ta ai shi ba zai ji daɗi ba wanda ya karin amma inda sai ga ya zaba ɗaya a ce a ah, me roba roba na na'am a ɗauka eh wannan shi ne na shiga sunan shi mai roba roba ungo ka alasa ka da aliri sannan a nemo wani ina mai dibino <laughs> ga mai dibino ana ga shi ma ce mai dibino ice na'am a duba a jiki mai dibino ne ungwana ka kuma duk iri ɗaya <laughs> sun ga ina son ga su shi ma zo da duba ga irin naka gaskiya za ka je wannan kaya ba ba daɗi to ashe ɗabi'a ba ta son musawati ka kanta ba ka karanta komai ba kuma kyauta fa aka baka wai amma don me za a daidaita ka da ka ya kamata naka a yi shi ko fari fat su a rina musu nasu ko kuma menene amma a kyautan hausa ne da babban riga da jamfa da wando da hula eh? ya yi magana shi na fi maka na tuna wata misali ka idan ma ina da kuɗi in yi wa ɗan masallacin nan ɗinki iri ɗaya <laughs> hmm? daga eh eh yawa na sallah da gizo kwaiwa eh? sai da masara ta yi ka <laughs> ba ba <laughs> eh? <laughs> kalifa da na mai roba roba ga na mai zuwa kaho khalifa na zuwa ibtida'i shi wancan yana zuwa eh, kaso ya gama kaso ma ya sake komawa yana neman zai kwale ya tafi ya koma neman digirgir to kaga aje ga da wannan to kai ga abu ma a fili ashe za mu tafi ma nesa takhalu yake dabi'a kanta nafsaha ta min minar musawati وأن الطبيعة قد أوجدت أن مهدا تاسامد دون الآلي غير متساوية في الأقل والشخصية والأخلاق والطاقة وغيرها يا إساق كريفي إيه؟ Eh, ta samar da tsari nemto hanya gaira mutasawiya ai